Daniyel Sura uku Siffar zinariya da Tandirin wuta Sarki Nebukadnezzar ya yi gunkin zinariya, tsawonsa kamu tasa'in, Faɗinsa kuma kamu tara ne, ya kafa shi a filin Dura a yankin Babilon, sa'an nan ya aika a kira hakimai da wakilai da gwamnoni da mashawarta da ma'aji da alƙalai da marubutan kotu. da dukan sauran ma'aikatan yankunan, suka hallara domin a rusuna wa wannan siffar da ya kafa, saboda haka sai hakimai da wakilai da gwamnoni, mashawarta da ma'aji da alƙalai da marubutan alƙalai da kuma dukan ma'aikatan yankunan suka tattaru domin ƙaddamar da siffar da Nebukadnezzar ya kafa, suka kuma tsaya a gabansa, sai mai shela ya ɗaga murya da ƙarfi, ya ce, Wannan shi ne abin da aka umarce ku ku yi, ya ku mutane da al'umman da kowane yare, da zarar kun ji karar ƙaho, da sarewa, da garaya, da goge, da molo, da algaita, da kowane irin kaɗe kaɗe da bushe bushe, ku rusuna, ku yi sujada ga wannan gunkin da sarki Nebukadnezzar ya kafa, duk wanda bai rusuna ya sujada ba, nan take za a jefa shi a cikin tanderun wuta. Saboda haka, da zarar suka ji ƙarar ƙaho, da sarewa, garaya, da goge, da kowane irin kaɗe kaɗe da bushe bushe, da kowane irin kaɗe kaɗe, kowane mutum, da kowace al'umma, da kowane irin yare, suka sunkuya suka yi sujada ga wannan siffa ta zinariya da sarki Nebukadnezzar ya kafa. A wannan lokaci sai waɗansu masanan taurari suka zo gaba suka yi ƙarar Yahudawa, suka ce wa sarki Nebukadnezzar, Ran sarki ya daɗe. Ya sarki, ka fitar da doka cewa duk wanda ya ji karar ƙaho da sarewa, da garayu, da goge, da molo, da algaita, da kowane irin kayan kaɗe kaɗe da bushe bushe, sai ya rusuna ya yi sujada ga siffar zinariya, kuma cewa duk wanda bai rusuna ya yi sujadar ba za a jefa a cikin tanderun wuta. Amma sai ga waɗansu Yahudawa waɗanda ka ɗora su a kan harkokin yankin Babilon, wato, Shadrak, Meshek da Abednego, waɗanda ba su kula da umarninka ba, ya sarki, ba su bauta wa allolin ba, balle su yi sujada ga gunkin zinariya da ka kafa, cikin fushi da hasala, Nebukadnezzar ya aika a kira Shadrak, Meshak da Abednego, aka kawo waɗannan mutane a gaban sarki, sai Nebukadnezzar ya ce musu, Gaskiya ne Shadrak, Meshak da Abednego cewa kun ƙi ku bauta wa alloli kuka kuma ƙi yi sujada ga gunkin da na kafa? Yanzu sa'ad da kuka ji ƙarar ƙaho, da sarewa, da garaya, da goge, da molo, da algaita, da kowane irin kaɗe kaɗe da bushe bushe, in kuna a shirye, ku rusuna ƙasa, ku yi wa wannan gunkin da na yi sujada, to da kyau, amma in ba ku yi sujada ba, za a jefa ku yanzu a cikin tanderun wutar nan, in ga kowane ne Allahn nan da zai kuɓutar da ku daga hannuna? sai Shadrak, Meshak da Abednego suka amsa wa sarki suka ce, Ya Nebukadnezzar, ba mu bukata mu kare kanmu a gabanka a kan wannan batu, in an jefa mu cikin tanderun wutan nan, Allahn da muke bautawa zai iya cetonmu daga ita, kuma ya sarki zai cece mu daga hannunka, amma ko da bai cece mu ba, muna so ka sani, ya sarki, cewa ba za mu bauta wa allolinka ba ko kuma mu yi sujada ga gunkin zinariyar da ka kafa, sai Nebuchadnezzar ya husata da Shadrach, Meshak da Abednego, sai al'amuransa a kansu ya canza, sai ya umarta a ƙara ziga wutar har sau bakwai, domin ta yi zafi fiye da yadda take a da, kuma ya umarci waɗansu ƙarfafan sojoji a cikin rundunarsa su ɗaure Shadrach, Meshak da Abednego, su jefa su cikin tanderun wutar. Waɗannan mutanen suna sanye da riguna, da wanduna, da rawani, da waɗansu kayan sawa, aka ɗaure su, aka jefa cikin tanderun wuta, sarki ya ba da umarnin da gaggawa, kuma wutar ta yi zafi ƙwarai har harshen wutar ya kashe sojojin nan da suka ɗauki Shadrak, Meshak da Abednego, waɗannan mutane uku kuma a ɗaure suka fāɗa cikin tanderun wutar, sai Sarki Nebukadnezzar. ya miƙe tsaye cike da mamaki, ya tambayi mashawartansa, Shin ba mutum uku ba ne muka ɗaure muka jefa cikin wutar? Suka amsa, Tabbatacce haka yake, ya sarki, sai ya ce, Ku duba, ina ganin mutum huɗu suna tafiya, suna yawo a cikin wutar, a sake kuma, babu abin da ya same su, na huɗun sai ka ce ɗan alloli. Sai Nebukadnezzar ya matsa kusa da ƙofar tandarin wutar ya yi kira da ƙarfi, Shadrak, Meshak da Abednego, bayin Allah Mafi Ɗaukaka, ku fito, ku zo nan, sai Shadrak, Meshak da Abednego suka fitar daga cikin wutar, sa'an nan hakimai da wakilai da gwamnoni da masu ba wa sarki shawara suka kewaye su, suka ga wutar ba ta yi musu wani lahani a jikinsu ba, babu ko gashin kansu da ya ƙuna, ko warin wuta ma ba su yi ba. Sa'an nan Nebukadnezzar ya ce, Yabo ya tabbata ga Allahn Shadrak, Meshak da Abednego, wanda ya aiko da mala'ikansa ya ceci bayinsa da suka dogara matuƙa a gare shi, suka ƙi bin umarnin sarki, kuma suna a shirye domin su ba da ransu da suka ƙi bauta ko su yi sujada ga wani allah sai dai Allahnsu, domin haka ina ba da doka cewa duk mutane da kowace al'umma ko kowane yaren da ya ce wani abu mummuna a kan Allahn Shadrak, Meshak da Abednego, za a yanka shi gunduwa gunduwa, kuma gidansu zai zama wurin zuba shara, domin babu wani Allahn da zai iya ceto ta irin wannan hanya. Sa'an nan sarki ya ƙarawa su Shadrak da Meshak da Abednego girma a yankin Babilon.